Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan Benue, Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdi ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku shiri a yau Alhamis goma sha biyar ga watan Yuli shekara ta 2021. Kafin ku ji da muke tafi da shi ga kanin labarai. Akalla mutane bakwai ne suka mutu sannan wasu da dama suka bata a Jamus bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da ta juya zuwa koramai da ta cika titina an tsare shugaban tsaro a fadar shugaban kasar haiti a wani bangare na binciken kisan gillar da aka yi wa shugaban haiti jovenel moise jami'an amurka da suka bayyana kwarin guwar cewa jami'an tsaron afghanistan za su iya hana sojojin taliban masu tayar da kayar baya kwarara a fadin afghanistan watakila sun dogara ne da fata a maimakon kididdigar bayanai tsakanin labaran kenan hukumomin jami'an Legas sun ba da sanarwar rufe makarantar sakamakon karuwa masu dauke da cutar covid-19 a jami'ar da ma jihar Legas baki daya lamarin da ake gani zai haifar da koma bayan harkokin ilimi kaga kowa na duba shi zai gama semester ga shana second semester wasu ma sun gama exam wasu suna kan yin exam wasu university muna kuma da rahoto kan taruka da gwamnonin arewacin najeriya suka gudana a jihar taraba ɗaya daga cikin jihohin da ake fuskantar tashe-tashen hankali sai kuma shirin lafiya uwar jiki da hawa umar ke gabatarwa wanda ya mai da hankali a yau kan tsabtar muhalli za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗanban ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar imel amma kafin nan ga muhammed hafiz baballe da halin da duniya ta waye gari Assalamu alaikum ga labaran duniya akalla mutane bakwai ne suka mutu sannan wasu da dama suka bata a jamus bayan wata ambaliyar ruwa mai karfi da ta juya zuwa koramai da ta cika titina da mamakon ruwan sama wadda ta yi awon gaba da motoci da haddasa rushewar wasu gine-gine 'yan sanda a garin koblenz na kudancin kasar sun faɗa a wani sakon twitter da suka wallafa yau alhamis cewa mutane hudu sun mutu a karamar hukumar ahwaila sannan kusan hamsin sun makale a kan rufin gidajensu suna jira a kawo musu ɗauki. 'Yan sandan sun ƙara da cewa an kawo musu rahotannin ɓacewar mutane da dama. Jamus da ƙasashe da ke makwabtaka da ita sun ga ruwan sama kamar da bakin kwarya a 'yan kwanakin baya-bayan nan lamarin da ya haifar da mummunar barna. Akalla mutane biyu ne kuma aka ba da rahoton su ma sun mutu a ƙasar Belgium. An tsare shugaban tsaro a fadar shugaban ƙasar Haiti a wani bangare na binciken kisan gillar da aka yi wa shugaban haiti jovenel moise a ranar bakwai ga watan yulin da ya gabata wani makusancin dimitri herod ya ce an tsare herod ne a jiya laraba gidan talabijin na siyanin ya ce matini ta ki bayyana a gaban kwamitin binciken kotu da mai gabatar da kara na port au prince ya ba da umarni saboda 'yan sanda sun gayyace ta don yi mata tambayoyi an kashe moise ne a lokacin wani hari kafin hudowar rana a gidansa da ke unguwar masu hannu da shuni da ke wajen babban birnin kasar haiti wanda ya bar matarsa matini da mummunan rauni shugaban 'yan sandan haiti leon charles ya ce ana tsare da 'yan kasar sha takwas da 'yan haiti uku da ke da alaka da harin ciki hadda ɗan shekara sittin da uku da haihuwa christian emmanuel sanon da aka haife shi a haiti kuma mazaunin jihar florida amurka wanda 'yan sanda suka yi imanin shine ya kitsa kashe moise Charles ya ce sanan ya isa Haiti a wani jirgin sama mai zaman kansa a farkon watan Yuni tare da wasu 'yan kwalambiya Wani jami'in hukumar hana fataucin muggan kwayoyi na Amurka ya fada wa biyoyi a wani sakon imel cewa ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da ake tsare da shi majiyar sirri ne ga hukumar. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Jami'an Amurka da suka bayyana kwarin guwar cewa jami'an tsaron afghanistan za su iya hana sojojin taliban masu tayar da kayar baya kwarara a fadin afghanistan watakila sun dogara ne da fata a maimakon kididdigar bayanai wani rahoton darussan da aka koya wanda babban sufeto na musamman na sake gina afghanistan da wata kungiyar saka ido ta gwamnati ta fitar jiya laraba ya yi gargaɗin cewa bayan kusan shekara ashirin da kashe sama da dala amurka biliyan 88 sojojin amurka na da ɗayan alamu kalilan da yadda sojojin afghanistan za su iya da kansu rahoton ya ce tambayar kan yadda za a tsara yadda dakarun tsaron afghanistan wato andsf za ta yi kan abokan gaba idan ba a samu taimako kai tsaye na amurka ba har yanzu tana da wahala amsawa sannan rahoton ya kara da cewa an sha ta tsarin ne don auna wannan damar saboda rashin daidaito. An jima kaɗan Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labarai amma kafin nan bari mu bude taskar rahotannin nama a jihar Legas inda hukumomi suka rufe jami'ar sakamakon ci gaba da yaduwa annobar corona. Wakilin misalisu Jibril na ɗauke da ƙarin bayani. dokar rufe jami'ar ta umarci ɗalibai su fice daga ɗakunan su da harabar jami'ar a wata sanarwa da shugaban ɗalibai na jami'ar ta lagos mr ademola adeleke ya raba manema labarai ya shawarci ɗalibai da ke harabar jami'ar su fice tare da koma ɗaukan karatu ta yanar gizo da ake kira online matakin da ya zama wajibi ya je hukumomin jami'ar domin rage yaduwar cutar coronavirus tsakanin ɗalibai da kuma malamai sakamakon kamuwa da da cutar coronavirus da aka samu a cikin wasu ɗaliban a kwanan nan ne dai aka samu rahoton karuwan masu dauke da cutar ta covid-19 samfurin delta a jihar lagos jihar da ke zama na ɗaya wajen masu dauke da cutar coronavirus a najeriya to koya wannan mataki ya shafi karatun ɗaliban ga dai abin da wani ɗalibi ke cewa a gaskiya mu student yanzu nan kagan kowa na duba shi zai gama semester gashi na second semester wasu ma sun gama exam wasu suna kan yin exam wasu yin university amma to yadda abun ya zo ya muka yi Allah sa Allah magance mana magani wannan corona ko a wannan mako ma dai da muke ciki sai da gwamnan jihar Mr. Babajide Sanwo Olu ya shawarci al'ummar jihar ta Lagos da su yi taka tsantsan domin kuwa an gano nau'in cutar coronavirus samfurin delta mai karfi a jihar kuma hakan ya kara yawaitan masu dauke da cutar a jihar lamarin da ya tada hankalin mazauna birnin Lagos da ke zama mafi yawan jama'a a kasar kamar dai yadda wasu mazauna birnin suka shaida mani. Wannan ra'ayi na game da karuwar virus sai dai mu ce to ina lillahi wa inna ilaihi raji'un. Domin corona dai bala'i annoba ce kuma muna fatan ubangiji Allah ka dakatar mana da ita saboda ita ma tana takura mutane wajen harkar kasuwanci da aiki. na haka ubangiji allah ka sa mu karshen ta lafiya allah ka kawo mana da ita gaskiya duk wannan makaranta da suka yi domin allah ba su yi mana adalci ba saboda ya shafi mu sosai yadda ɗalibai suka dawo yanzu ake hada-hadar kasuwa wallahi yanzu abun shikenan duk zai ci ɗaliban da aka rage mana. ta amma ba ganin kuma lafiya ya fi kasuwa. ina maganin lafiya cewa aka mutum ɗaya ne kawai fa ya kamu da wannan abun wasu cewa suka yi malaria ce yake yi da mura amma kuma aka danganta aka ce corona ce suka tashi suka rage makaranta. yanzu haka dai gwamnatin jihar da ma ta tarayya na gargaɗi ga jama'a da su kasance masu bin dokokin rage kamuwa da cutar coronavirus na sanya takunkumin fuska da wanke hannaye hannaye da kuma keɓewa yanzu aka dai domin dakile bazo wannan cuta ta coronavirus a najeriya hukumar da ke kula da ingancin magunguna da abinci ta kasar wato nafdac ta amince da fara amfani da maganin rigakafin cutar corona samfurin modana domin aikin gaggawa shugaban hukumar profesa muji adeyeye ita ce ta sanar da hakan a wani taron manema labarai a abuja babangeji firin amurka daga najeriya yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC ga Muhammad da karin bayanai kan halin da duniyar ke ciki. Indonesia ƙasa ta hudu mafi girma a duniya ita ce ta baya-bayan nan da ta zama cibiya da nau'in cutar COVID-19 na Delta ta fi saurin yaduwa. Kasar ta ba da rahoton sabbin kamuwa da cutar sama da mutum dubu hamsin da hudu da ɗari biyar da sha bakwai a jiya Laraba, wanda ya zama sabon tarihi a kwana guda da waɗanda suka mutu ɗari tara da sa'in da ɗaya asibitoci a tsibirin jaba sun cika makil da marasa lafiya da suka harbu kuma mazauna suna ta hanzarin neman tukunyar iskar taimakon numfashi don jinyar iyalansu da suka killace kansu a gida adadin karuwa waɗanda suke kamuwa da covid-19 a indonesia ya fara haura na india inda aka fara gano nau'in cutar mai saurin yaduwa india ta yi fama da mummunar barkewar cuta a farkon wannan shekarar da muke ciki wanda ta kai kokoluwa na sama da waɗanda suke kamuwa a kullum dubu ɗari hudu a farkon watan mayu wanda yanzu ya sauka zuwa dubu arba'in kamfanin dillancin labarai na associated press ya ce kusan allurar rigakafi miliyan ɗaya da ɗigo biyar na rigakafin modana da aka shirya za su isa ƙasar indonesia daga amurka yau alhamis wanda zai zo kan allurai miliyan uku da suka isa ƙasa a ranar lahadin da ta gabata mutane miliyan goma sha biyar ne kaɗai daga cikin miliyan 270 suka karbi cikakkiyar allurar rigakafin covid-19 a jiya laraba kasar cuba ta sanar da ɗage takunkumi na ɗan lokaci kan yawan abinci da magunguna da matafiya za su iya shiga da shi cikin ƙasar a wani ɗan ƙaramin sassauci ga bukatun masu zanga-zanga da suka hau kan tituna ƙarshen makon da ya gabata dubban mutane sun shiga cikin zanga-zangar nuna rashin amincewa a duk faɗin ƙasar kan karancin kayayyakin masarufi da hana 'yancin jama'a da kuma yadda gwamnati ke kula da karuwar masu kamuwa da covid-19 a ranar lahadin da ta gabata a cikin tashin hankali mafi muni a shekaru da dama a ƙasar da ke ƙarƙashin mulkin kwaminsanci gwamnati ta ɗora alhakin tashin hankalin akan masu neman sauyin juyin juya hali da suke samun kuɗi daga amurka ta hanyar yin amfani da wahalar da ta biyo bayan takunkumin hana cinikin amurka na shekaru da dama wanda Washington ta tsananta a tsakiyar annoba, wanda ya saka tattalin arzikin Cuba ya kama hanyar durƙushewa. Kasashe da dama da Majalisar Ɗinkin Duniya sun yi kira ga gwamnati da ta mutunta 'yancin 'yan ƙasar na bayyana ra'ayinsu. A gaida Muhammad Tafis Baballe da karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A makon da ya gabata ne jihar Taraba ta karbi bakuncin gwamnonin arewacin Najeriya a wani zama da suka saba gudanarwa. A hirar shi da wakilinmu Salisu Muhammad Garba, gwamnan jihar Gombe Muhammad Inuwa Yahaya ya bayyana fa'idar taron yayin da waɗansu ke yaba irin wannan zaman kuma da dama na gani zuwa yanzu zaman bai kai ga ɗaukar matakan da za su inganta rayuwar talakawan yankin ba kamar yadda za ku ji a wannan rahoton. zan ce kwalliya ta biya kudin sabon muna tattauna matsaloli ne wanda suke na yau da gobe ko muna daukar matakai ko muna ganin sakamakon matakan da muke ɗauka a yankin lura ko harka ta tsaro wanda shi fi addabar mutanen akwai sauki akan waɗansu gura na tarayyar najeriya amma kuma duk abubuwan da muka sa a gaba muna kokowa mu ga ana bin su ka'in da na'in da sun yi ko muna ganin nasarori ana buƙatar tallafi ko su masu masana'antu ko 'yan kasuwa wannan shi ma kuma mun yi dabaru kashi kashi kashi wanda kuma mun tabbatar tabbatar da cewa komai muka yi ya isa ga kan mutane daki daki kamar yadda ya dace sannan kuma ana bukatar a samu hanya misali hanyoyi na sifiri da kuma hanyoyin da za a iya fita a kai kaya talla a kasuwa ko kuma a sannan ma mun yi kokari to sai dai al'umma mazauna jihar Adamawa da kuma Taraban suna da bambancin ra'ayi akan wannan batu malam Umar Aliyu mazauni ne a jihar Adamawa cewa yayi idan har zaman su din zai zamanto su zauna su tattauna akan yadda za a shawo kan matsaloli na tsaro da kuma yadda za a inganta tattalin arziki da kuma baiwa yara dama zuwa makaranta to wannan za mu ce muna maraba da irin waɗannan zama ko tarurruka da suke amma idan ya zamanto akasin haka sai mu ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un shi kuma yusuf ibrahim mazari ne a jihar taraba shi ma ya tofa albarkacin bakin sa da nashi ra'ayin kamar haka ito eh a gaskiya ta wani fiskan da ya biya bukata shine mu dan taraba za mu ce wannan ne farko da muka ga gwamnonin north sun haɗa kai sun zo sun taro a wuri ɗaya tsaya kuma sun tattauna akan abin da zai taimaki talaka ta wani guri kuma sun yi ne yadda zai taimake su dalilin da yasa na ce zai taimake su sun yi magana akan sifiri suna son harkan jirgin sama ya bunkasa a wannan yanki din talaka zai hau jirgin sama ne talaka bare hau jirgin sama ba amma idan aka mana jirgin kasa aka ce an yi shi zai zo zai ratsa zai tafi har maiduguri zai yi belue zai tafi kasan yamman nan talaka zai shiga da kayan shi to ko ta yaya wannan taron da gwamnoni ke yi a jihohi zai kai ga shiyar arewa maso gabashin najeriya a gaba? Tambayar kenan da newa Dr. Mahadi Abba wadda ke zama masanin harkan siyasa a kwalejin Modibo Adama da ke nan jihar Adamawa kuma mai fashin baki akan lamuran da suka jibanci harkoki irin na siyasa. Tasirin wannan abubuwan dama ma gwamnonin za su haɗu kowa ya zo ya gaya wa juna abun da yake damunsa a ƙasarsa. Ɗayan watakila ya samu irin wannan abun ya bi wata hanya ya gera ma kasarsa Yanzu ana magana tsaro. Yaya aka yi aka samu zaman lafiya a jihar Bauchi sai mutumin jihar Bauchi ya gaya wa sauran yan uwansa ya aka samu zaman lafiya a jihar gombe sai sauran jihohi su saurara su ji matakai da shi wannan gwamna ya ɗauka a ƙasarsa sa'annan su kuma wanda suka saurara sai su dauka su kuma su zo su gwada sakawa irin wayannan matakan kasarsu su in su aikata haka sun cimma moriyar zaman su amma in ba dai haka ba za su zo su zanna ne su sha ruwa da lemu a ci abinci a watse. abun jira dai a gani shine ko wannan taron zai haifar da da mai ido salisu muhammad garba sashen hausa na muryar Amurka daga Taraba a Najeriya. To a gaida Malam Salisu wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo da talatin a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar a kullum za su iya sauraron mu kai tsaye tashar mu ta a afirka kan mita 200.5. Baya ga haka, ko da yaushe kuke so za ku iya sauraron mu a shafukanmu na sada zumunta voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga Hawa Umar da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka, barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hauwa Umar. A yau a cikin shirin namu na lafiya uwar jiki za mu yi magana ne akan tsaftar muhalli musamman ma a yanzu da muke lokacin ruwan sama ko kuma damina. ba tsaftar muhalli wasu ayyuka ne da akan yi domin taimakawa wajen tabbatar da lafiyar jiki da kuma kare yaduwar cutuka. Tare da ni a cikin shirin akwai babban jami'in kiwon lafiya Dr. Hassan Shu'aibu Musa. Likita barka da wannan lokaci. Jama'a da sauraro. Masu sauraron mu za su so su je karin bayani akan tsaftar muhalli musamman ma a wannan yanayi ko kuma lokaci na damina. Lallai tsaftace muhalli a kowanne lokaci ba ma ta zama damina ba ba abu ne mai muhimmanci a rayuwar dan adam saboda bincike ya nuna cewa jinya da rashin lafiya ko laulayi abu ne wanda yake da kyakkyawar alaka sarkut da kun tsakanin shi muhalli da kuma wasu halayyar mu da kuma abin da muke ci ko muke sha saboda haka dole ne ayoyin ciwo sukan haɗu ne da bin Adama a cikin al'umma gurin da muke zama ko gurin da muke aikace aikace mu neman kuɗin mu na yau da kullum da kuma inji yake rayuwar mu ko kuma abin da muke su saboda haka ya tsabtace muhalli abu ne mai muhimmanci a rayuwar ɗan adam lokacin damuna lokaci ne na musamman saboda ruwan sama yana da kyau mu sani cewa wannan ruwan sama da idan ya fara sauka abu ne wanda yake shafa rayuwar ɗan adam ta abubuwa da ɗan dama positively zai iya cewa ɗan adam na moriyar gajiyar ruwan sama yana yin noma muna samun abin da za mu ci mu sha da shauransu amma akwai wasu wani lokaci wanda aka ce kuma in yi yawa yakan zama matsala a rayuwar ɗan adam irin su ambaliya kenan akan samu erosion da akan samu interaction misali a ce a fara ruwan sama don sami har dai ko kuma har washe gari economically zai taba mu sannan a bangaren lafiya wanda shi ne yau za mu yi magana abu ne da ya ga muhimmi shi ruwan sama kansa ma yana da wasu kwayoyin mineral da ake abin nan wanda interaction su da ɗan adam ko da tafsasshen ruwan sama ne idan aka samu wa'annan mineral su suka haura normal ba da indication yanzu kamar a nitrite da mercury hatsari wani lokaci a wasu birane akan samu ruwan su yana da gishiri akan samu chloride ko da ruwa to waɗannan su ne da responsible for making ruwa ya zama yana gishiri akwai wasu gurare irin su area kudancin Najeriya irin su Ibadan da shauransu wanda ko tafiya kake za ka kwanukan su sun yi da dalilin wannan accident ne yake kawowa a garin ne idan an samu iska da take muke shaka ta haɗu da misali tsawa za a iya samun formation na natural ire-iren wannan ko kuma a ce ana samun call. Gaman ƙaro karo yawa ya haɗu da hmm. iskar gasolin ba iya samun nitrogen oxide wannan idan ya ke. wani munzali a rayuwa Ko iya kawo mana gurɓacewar iska ko iya kawo mana shi wannan ruwa mai acid a gurguje gaskiyar al'amari shi shine wannan fa a wanda aka tara aka tace ko kuma ya ji nan mu sosai ina ga kuma ruwan da ya sauka ƙasa ya taru ko kuma ya ji indararo aka tara shi a iyalan mu muke amfani da shi na farko tukun na kan kwanukan ɗakin gidajen mu da ɗakunan mu ba lallai bane zama tsarkakakke shekara kura dabbobi mage a beraye wasu sun yi kashi wani a tsuntsaye sun kwanta sun zauna a kai akwai kashin su ya taru ruwa ya sauka ya biya gangara ya ɗebo wasu daga ciki an tara mutane masu dabara su kan ɗan ɗibi ruwan da ya fara sauka sai su watsar da shi da sauran amma duk da haka akwai ƙwayoyin ciwo ƙanana wanda idan mu ba zai iya gani ba idan a sami irin wannan akan samu ƙwayoyin ciwo irin su musamman sababbin ran solifon irin su su coli da su kwamfalagasta ƙwayoyin ciwo ne wanda da ake samu su cikin koyon sha wannan abubuwa abu ne da ya kamata a ilimance a duba su sannan mu kuma mu al'umma bayani saboda a samu fahimta cewa abun ba wai kawai ruwa ne in ya sauka ka gan shi yana da kyau a yi lissafin ya amfani da shi ba akan samu barkewar ciwo amai ko da gudawa akan samu kwalara ma akan samu kuma wasu lokaci parasite ne su jadiya lambu a su. kamar wasu hanyoyi ne ya kamata mutane su bi wajen tsaftace muhalli da ma ruwan da za su sha da sauransu domin gujewa kamuwa da waɗannan cututtuka da ka irga. Yana da kyau mu sani cewa shi ciwo Allah ya kan zama da shi amma sau tari wasu halayen da muke shi da kawo shi da adam mu'amalarsa da abin da yake ci ko yake sha da gurin da yake zama su ne suke ta'allaka a samu abin da zai iya haifar da za a samu barakar ciwo. Sani a ce inda ake samun karancin ruwa da amma ta zo an karɓi ruwa ya sauka ta indarar an tara a zon. Da farko tukunna ba wanda yake yake da tabbacin abin da ya sauka cikin drum din wani lokaci ganye ya kama da tita ɗan ya shiga saman kuma shi kenan in ka gaba ya yi kala farar fari fat da ka sai ruwa ne mai kyau akwai impurity sun da iska da kan iya tasowa kamar yadda na faɗa a akwai heavy metals ciki akwai impurity daga minerals kuma yana da kyau mu sani cewa akwai calcium wasu minerals da jikin ɗan adam kan bukata wanda yana da kyau al'umma su sani su ba cikin ruwa magnesium da su fluoride sun babu su dan aka ruwa ne ya kamata a yi a kare shi shine na farko akwai abin da ake cewa wata harvesting system guraren da suke da matsalar ruwa su samu manya-manyan tankuna da an tabbata bincike ya nuna su kansu abin da aka yi tankin da su ba su da wani illa ga rayuwar ɗan adam a tarin ruwa ko daga saman kwano ko kuma a tara wato bayan ya taru a zama an buɗe wani kamar wani zuwa a za a tara shi ya gangara shiga idan an yi haka a lokacin da zai gangara akan saka filta inlet filta ko kuma waya na shi, kamar rariya zai iya kashe duk wani babban targazo in shiga a tara ruwa daga nan an tara akan yi flushing content ba a bari ne segmentin sannan in an ga dama yawanci kan ba da shawara duk inda aka tara ruwa ba ma son a bari a kan rana ya dinga da shi dan an haske na haskawa kananan kananan microorganisms za su iya samun haske samu a samu commission na aiki wanda zai iya promoting din yawanci mukan ba da shawara ko da an tare ruwan sama ya zama an rufe shi container za a iya rufe ta sannan kuma ba a bari da yara za su iya wasa da shi ba ba za a bari daga an yi amfani da shi a rufe wanda ba za su iya samun ruwa da ce ba muna da shawara a tafasa shi ita tafasa ruwa yana cire infection da za su iya kawowa ciwo idan aka yi haka za a iya samun mafita yanzu mun yi magana a wata hazardin kan da wasu kasashen da suka shiga wasu ke amma yawancin gidajen mu ba mu amfani da wannan drum ne ko robobi muke sararwa in an duba a rufe shi in an ɗauka kuma mafi a ala shi ne a tafasa in an canza rijiya da ake samu a amfana da shi idan damuna su sauka yana haurowa ya mutu kusa a wasu daga cikin ɗin mu wajen igiyar ma sun yaron yaro zai yi da abin ɗiban ruwa ya ɗiba saboda ruwan ya taso sama to gidajen mu aka sani muka yi gidaje ne ba wanda plus ba wani ya yi bayi a nan wani ya yi rijiya a nasa inda suka zama makwabtan juna to ta kasa ruwan nan yana haɗuwa wani lokaci mukan ba da shawara shi ya ya kamata a ce akwai hukuma da ke duba harkar lafiyar al'umma tana cikin wurin land allocation da kuma surveillance yadda gidajen mu suke don mutum ya to Nigeria da ya kamata yi la'akari da plan din makwabcinsa saboda an sadu akan samu connection na ruwa ta ƙasa kan zama contaminated sai ka ga ana yawan samun ciwo an mai da gudawa da shi shine yana da kyau kafin damuna ta sauka hukumar tsaftace muhalli ta garuruwa da zarafin mu su zama suna clearing din irin su two da kwarzaki da su. saboda legodi da kuma wasu abubuwa masu muni wanda ruwan sama zai iya zuwa ya share su na uku shine a hukumar ruwa na ruwa ya kamata ta yi la'akari da duk inda pipe ya kashe a yi reporting yanzu an daina sa pipe ɗin saboda da ya karye sasa kuma wannan yana da illa a rayuwar ɗan adam yawanci pipe ɗin roba ake sawa kan yanke faruwa shi ne saboda business da kuma yan kwangila ba su tsoron Allah sai a yi tono sai ya zama yana sama sama dan babbar mota ta dishi shi kenan sai ka kafa shi ruwa ya ta ruwa ya ta taru al'ummar mu kowa ya ko a wannan gurin ruwa zai iya fita ya taɓa abin da yake da illa a rayuwar ɗan adam sannan ya gangara ya ya ci gida wani to shi saka yawanci har yanzu mu a kasashen da muke fama har yanzu bin karfi ciwon da a kasashen da suka ci gaba su sun ma manta ma ciwon kwalara da ake fama a shi yanzu haka a wasu huna akwai ciwon kwalara. sun tafi da muhalli ne. Ai ya haɗu da ruwa ko kuma an zo ruwan sama ruwa ya taru an samu connection na flood. Sannan mutane suna open da fito kowa ya yi bayi a gidansa saboda ya zama yara ka za su yi bayi kuma an samu tsaftacen muhalli. Kayan mu'amala da mutane ka shiga jama'a in ka zo gidan ka kauce hannu yara sun dawo daga makaranta sun yi break sun yi wasa su da hannu da sabu da omo sun kuma akwai hannu a shi irin wanda wanda ake sayarwa a yi amfani da shi an tara ruwa sai a tafasa shi an tafasa ya huce sai ai amfani da shi hanyar lafiya aka ce a bita da shekaru ko ji bahaushe idan damuna ta sauka akwai ciwuwuka da suka yi yawa irin sun ciwon zazzabin cizon sauro saboda ruwa yakan taru shi kuma sauro nan da yake zaunawa ya ƙara haifayya sannan kuma ya cije mu ya kawo mana wannan ciwo in akwai ruwa amfantacce mai kokari mu zama mun yi cike shi an yi discouraging wannan na farko kenan akwai wannan gidan sauro din da ne za su yi amfani da shi kare kansu daga wannan ba tare da kullum sai ka je ka kasa ya ba amma ga shi yi da ake ciki na rashi maganin feshin sauro kowa ya san tsadarsa yau da gobe wanda da zai iya ba ya nemi wannan shi man taga yana amfani irin na kunnawa da za a kunna igiyar ne sosai matsalarsa shi ne kan kumbura mutum sannan wannan hayakin kansa shi ma yana da illa ma ɗan adam wani wani zai tashi kan suna ciwo da kuma hatsarin misali gobara a damuna muna ba da shawara ciwo irin na tari mura da shauransu yana yawan karuwa a yara musamman saboda gari ya jika yaro na na cikin gida suna da hidimomin da ya fito waje ya shiga ya yi wasan ruwa sai muna ba da shawara wannan abubuwa ne masu wanda ba sai an kashe kuɗi ba za a ɗauki shawara muna ce su san za a samu abubuwa Allah da kare mu masu sauraron mu kada dai ku sha'afa shirin lafiya uwar jiki ne ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kuma duka-duka abin da za mu iya ɗauka kenan nan a shirin namu na lafiya uwar jiki na wannan mako. A madadin likita da muka kasance tare da shi a cikin shirin wato. Sai kuma ni Hauwa Umar da na shirya na gabatar nake mana fatan mu huta lafiya. Ka ce duniya ana ta wani kari, ba ana rawa Yanzu kuma sai ra'ayoyin da kuka aiko mana ta hanyar imel. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Shehu Adamu Rijau. kace mun ji majalisar wakilan tarayyar najeriya ta mika wa shugaba muhammadu buhari rahoto kan yadda za a kawo ƙarshen matsalar tsaro a ƙasar tamu to muna fata shugaban zai yi aiki da rahoton domin dai mu kaɗai muka san irin raɗaɗin da muke ɗanɗanawa na matsalar tsaro a ƙasar tamu a wannan lokacin. Ra'ayi na gaba ra'ayinka ne Nasiru Kainuwa Hadeja. Kace barin kowane irin mutum ya karantar da ilimin addini ko yin wa'azi yadda ya ga dama na daga cikin abubuwan da ke haifar da tsatsauran aƙida mara kan gado. A gaskiya lamarin ba kowane mutum bane ya kamata ya karantar da al'umma. sannan ba kowane mai karantarwa ne ya kamata ya zama mai yi wa al'umma wa'azi ba. Ra'ayi na ƙarshe da lokaci zai ba mu damar karantowa yau ra'ayinka ne Usman Shitu Mahuta jihar Katsina Najeriya. Kai ko cewa kake muna miƙa saƙon godiya da jinjinawa a gare ku akan irin damar da kuke bamu muna bayyana ra'ayoyinmu kan al'amuran da ke ce mana tuwa ƙwarya a duk kowace rana ta Allah. babu shakka wannan wani abin jinjinawa ne domin a yanzu murya amurka ce kaɗai kafar yada labarai ta ƙasar waje da take baiwa masu sauraro damar turo ra'ayoyinsu kuma suna karantawa godiya ta musamman a gare ku a ƙarshe muna roƙo allah ya ci gaba da yi muku jagora allah ya ƙara muku hazaƙa da ƙwarin gwiwa amin To ra'ayoyi da lokaci ya bamu damar karantowa kenan yau sai ku ci gaba da rubutowa sannan a hankali za mu rika karantowa. To masu saurare da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci amma ku tare mu da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi wato karfe takwas da rabi agogon Ghana. Lokacin da za mu sake shigowa mu kawo muku labarin wasanni da kuma rahoto na musamman kan batutuwa da ke tsonewa al'umma ido. Kafin nan za ku iya garzayawa dukkan shafukanmu na sada zumunta da suka hada da Facebook da kuma Twitter domin samun karin bayanai. da rahotanni kuna kuma iya yin tsokaci kan abin da ya shafi rayuwarku. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Julie Gresham da ta haɗa shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri sai kuma canza yamma idan Allah Ubangiji ya nuna mana.